Sabuwar takaddamar da ta shiga tsakanin 'yan rajin dawo da matan Chibok da gwamnatin Najeriya na nuna rashin gamsuwar gwamnatin da yadda kungiyar ke nacewa hukumomi su samu matan. inda ita kuma gwamnatin ke ganin tana ɗaukar matakan da suka dace. Baya ga zargi da jami'an tsaron farin kaya suka yi na cewa 'yan gwagwarmayar na da ɓoyayyar manufa da ke barazana ga tsaro, gwamnatin Jonathan ta zargi ƙungiyar ta Bring Back Our Girls ta hana iyaye da dangin matan ganawa da gwamnati yayin da suka shigo Abuja kwanan nan, da hakan ke shafa wa gwamnatin bakin fenti. Dattawan Chibok ta bakin kakakin su Dauda Iliya sun musanta zargin. Gaskiya ba haka bane, ka ai mu muka ce 'yan matan nan su zo, mu aka tambaye mu muka yi waya aka hada da babban wakilin mu da yake can ƙauye a Chibok aka samu wayannan 'yan matan a gurguje a gwamnati in tana son ta ga 'yan matan nan ai za ta iya ɗauka matakin ita na ta ta gansu ba za ta zauna sai an goya ta bayan sun zo su ga wannan yarinyar su ko sai sai sai su nace akan cewa sai sun je an gansu a fadar gwamnati ai ba haka bane an dade yanzu ana an ce ba a ce ba tsakanin gwamnati mutan gwamnati da kuma matan nan na bring back gen saboda haka na san cewa wannan yana ɗaya daga cikin sharrin da dama gwamnati ta shirya musu takarda sun rubuto akan cewa suna son a zo a kawo iyaye da 'yan mata ta amma ba a zauna tukunna an yi taruwa an ɗau shawara ko za a yi ko ba za a yi ba saboda hakan aka yi wannan shawaran za mu ko rubuta wa shugaban ƙasa a mutanensa mu gaya musu ga shawara da aka ɗauka. Wannan labari na yunkurin gwamnati inda ya tabbata gaskiya abun maraba ne in ji kwamishinan labarun jihar Borno Muhammadu Bulama a ganawar da yi da manema labaru a Abuja. Kai tun kafin a sace 'yan matan nan caman dan Chibok Local Government ya ba da information akan cewa ga fa abin da yake tafe saboda haka samsam ba gaskiya akan cewa mu eh, mun yi sakaici alhamdulillah mun yi iya gurgudan karfin mu mun ba da bayani soja da polis da duk wayansu jami'an tsaro da suke kasan nan ba sa hannun gwamnan borno tun da lokacin da ba dokan ta ɓaci ma gwamnoni ba wani fawa suke da shi ba balle yanzu da akwai mu a iya gurgudan karfin mu mun yi lokacin da aka fara wannan rikicin a 2009 ma aka kawo sojoji suka murkushe abin a maiduguri ai da aka samu zaman lafiya mutanen mu sun fita da bulamomi da masu anguwa da hakimai da lawanai da kuma malamai da wayansu mutanen gari duk sun fita sun ce da wane da wane da wane su ne boko haram aka kama su yan bayan kwanaki kaɗan aka sako su ba bayan an sako su kuma aka gaya musu wane da wane da wane su ne suka ce ku ne yan boko haram sai suka fara zuwa suka suna kashe mutanen nan shine mutanen suka ɗan ja baya amma ai da tura ta kai bango zango a maiduguri ba wani dan boko haram yau a cikin maiduguri wanda aka sani aka bari mu dai abin da muke so a tabbatar 'yan matan nan an kwato su eh, ko ma za a je a zauna ne a tattauna da 'yan boko haram ɗin a tabbatar 'yan matan nan don Allah a kwato su a kawo su mu dai abin da za mu faɗa kenan so in an ce suna nan an san inda suke to alhamdulillah gaskiya muna farin ciki da wannan labari gwamnatin jonathan dai ta bayyana buƙatar neman bashin dala biliyan ɗaya daga ketare don yaƙi da ƙungiyar boko haram Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja.